haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc mai sauraro barka da wannan la'asariya da fatar ana cikin koshin lafiya aisha mu'azu ce tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin na ranar yau lahadi tara ga watan agusta na shekarar 2020 bar mu fara da mahimman kanun labarai to aisha amurka na ci gaba da zama wadda ta kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar corona shugaban amurka donald trump jiya asabar ya ɗau mataki don tsawaita wa'adin tallafi ga miliyoyin amurkawa waɗanda suka rasa ayyukansu saboda annobar corona sannan shugaban ƙasar faransa emmanuel macron zai karɓi bakuncin taron masu bayar da gudummawa na ƙasa da ƙasa ta yanar gizo don tallafa ma kasar Lebanon wadda wata babbar fashewa ta yi wa illa. Kanan labaran kenan aka saurara. Bayan an ji halin da duniyar ta wuni, za a ji cewa a karin farko tun bayan bullar annobar covid-19 hukumar zaɓe ta najeriya inec ta gudanar da zaɓe a jihar nasarawa ko yaya zaben ya kasance zaɓe na tafiya inda ya kamata na wanke hannu kafin na sa hannu a cikin guri'a kuma an ɗauki abin gwadawa an sa min a fiska kafin na dangwala a ƙasar ghana kuma Dan takarar shugaban kasa ya ce baya kin tsarin karatun sakandare kyauta a kasar. Ilimin manyan makarantun sakandare kyauta ya zo kuma ya zauna. Illa yadda ake gudanar da shi. sannan muna da rahoto na musamman game da yadda farashin kayayyakin abinci ke hauhawa a najeriya a yau ranar lahadi kamar kullum muna ɗauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahir mishanu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran amurka na ci gaba da zama wadda ta fi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar corona akwai masu ɗauke da cutar a ƙasar yanzu sama da miliyan biyar bisa ga matattarar bayanan jaridar new york times ƙasar brazil na biye da amurka da sama da miliyan uku sai india mai sama da miliyan biyu jiya asabar ƙasar brazil ta zama ta biyu a duniya bayan da adadin mutanenta da suka mutu sanadiyar cutar ya zarce dubu ɗari bayan amurka wadda ke ta ɗaya da yawan mace-mace sama da 162 shugaban brazil jair bolsonaro a makon jiya ya ce ya ci karfin cutar ta corona duk kuwa da yawan mace-mace shi ma kansa shugaba bolsonaro warkewa ya daga cutar ta corona a watan jiya kuma ya ce ya yi duk abin da ke yiwuwa don ceton rayuka a cewar kwararru saboda rashin ingantaccen tsarin gwaji yawan masu dauke da cutar a brazil na iya maninka wannan adadin har sau shida shugaban amurka donald trump jiya asabar ya ɗau mataki don tsawaita wa'adin tallafi ga miliyoyin amurkawa waɗanda suka rasa ayyukansu saboda annobar corona sannan ya jinkirta biyan haraji ga wani rukuni bayan da wata tattaunawa da majalisar dokoki ta tarayya kan tsarin bayar da tallafi ta cije yayin da yawan masu ɗauke da cutar corona a amurka suka kusa miliyan biyar sannan waɗanda suka mutu kuma 162 zuwa jiya asabar trump ya bayar da umarnin a ƙara biyan dala 400 duk sati ga marasa ayyukan yi wanda da sulisi guda ya gaza yadda ake biyan su a baya 600 wanda wa'adinsa ya ƙare dama majalisar dokokin tarayya ta bayar da wa'adin wannan biyan zuwa ranar 1 ga wannan wata na agusta ne kuma tattaunawar tsawaita wa'adin ta cije jiya juma'a inda 'yan damakarar da fadar shugaban amurka ta white house ke da wagegen bambancin ra'ayi kan batun dama majalisar dokokin tarayya ta bayar da wa'adin wannan biyan zuwa ranar 1 ga wannan wata na agusta ne kuma tattaunawar tsawaita wa'adin ta cije jama'a inda 'yan damakarar da fadar shugaban amurka ta white house ke da wagigin bambancin ra'ayi kan batun shugaban faransa emmanuel macron zai karɓi bakuncin taron masu bayar da gudummawa na ƙasa da ƙasa ta yanar gizo da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a yau ɗinnan lahadi saboda tara ma ƙasar labanin kuɗi biyo bayan babbar fashewar nan ta daura da tashar jirgin ruwan beirut a makon jiya wadda ta hallaka mutane 158 ta kuma raunata shida. shugaban amurka donald trump ya faɗi ta kafar twitter jiya jama'a cewa zai hallara bayan da ya tattauna da macron da kuma takwaran aikinsa na labanin michelle un yana mai karawa da cewa ya kamata kowa ya taimaka za mu yi wani babban taro ta waya ranar lahadi da shugaba macron shugabannin labanin. da kuma shugabannin sauran kasashen duniya a halin da ake ciki kuma jami'an tsaron kasar ta labanan sun yi ta jefa barkonon tsohuwa jiya asabar kan dubban masu zanga-zanga waɗanda suka taru a babban dandalin beirut da nuna ɓacin ransu kan yadda gwamnati ke tunkarar fashewar wadda ta yi kaca-kaca da sashi mai yawa a birnin yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu kafin ibrahim ya karanto mana wasu labaran A yayin da ake ci gaba da fama da annobar coronavirus, hukumar zaɓe mai zaman kanta na Najeriya wato INEC ta gudanar da zaɓen wanda ta ɗauka a matsayin zakaran gwajin zaɓuka masu zuwa a wannan lokaci na annobar coronavirus. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji na da cikakken rahoton. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta gudanar da zaɓen ɗan majalisa mai wakiltar Nasarawa ta tsakiya a majalisar dokokin jihar Nasarawa. Zaben shine karo na farko da hukumar zaben ta gudanar bayan bullar cutar coronavirus a duniya. Hukumar zaben ta ce ta ɗauki wannan zaɓe da muhimmanci wanda ta ayyana shi da zama zakaran gwajin dafi na zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin Edo da Ondo ta yadda za ta tsara yadda zaben zai gudana bisa tsarin matakan kariya kan cutar. Na zazzaga wasu rumfunan zaben ga abin da wasu jama'a ke cewa. Sunana Honorable Usman Bala Ahmad. Wannan zaɓe ya zo da wasu abubuwa da dama na wannan covid-19 da ake ciki zaɓe yana tafiya da kyau kuma akwai social distance a ciki kowa da kake gani a nan yana da max sunana abubakar suleiman marafa zaɓe yana gudana wani wurin yana yi wani wurin kuma baya yi me baya yi kamera da suka zo da shi wanda yake daukan hoto baka samu kayi zaben ba da kenan eh to yanzu ban samu na yi ba amma kuma zan tsaya yi zabe hawa abubakar zabe na tafiya inda ya kamata na wanke hannu kafin na sa hannu a cikin guri'a kuma an dauki abin gwadawa an sa min a fiska kafin na dangwala wannan siyasa jami'in hukumar inec da na tarar a wata rumfar zaɓe ya ce sun samu matsala da wata na'ura amma sun shawo kanta abdullahi lawal buyi to alhamdulillah shi dai ya kyau don karfe bakwai na safe muna na anan to matsalar mu da shine taps wani abun muna amfani da mashinin guda biyu ne kadrida da kuma tap tap din shi ke ba mu dan ciwon kai kaɗan. na kuma garza ya fadan mai martaba sarkin nasarawa alhaji ibrahim usman jibril wanda ya bayyana fatan irin shugabanci da duk wanda ya samu nasara ya kamata ya yi duk wanda muka zaɓe shi ya wakilce mu a yanzu alƙiblar da muke dubawa shine alƙiblan ci gaban al'umma a lokaci ya wuce a kwashi kuɗi a sayo mutane babura daga ƙauyuka su guje wa gonakinsu su shigo birane to yanzu tun da sabuwar gwamnatin nan da ta shekara biyar ta ita ce a koma gona mu ciwar da kanmu to wannan ya sa waɗansu daga cikin 'yan siyasa sun fara canja nasu alkiglam maimakon a sayo babur a shigo gari ana ta hauragiya ana sayo musu famfuna na ban ruwa inda ake noman rani akan sayo musu garman shanu sanata abubakar sodangi wani jigo ne a jihar nasarawa ya yi tsokaci kan zaben zai je ne ya yi dokoki ta ƙasa in aka kawo kasafin kuɗin nan me za a kaso ma nasarawa mazaɓansa hanyoyi ilimi kiwon lafiya tsaro shi kan shi da abin da yake samu dan alawa me zai yi ya ga ya taimaka ma mutane talakoki da suka zaɓe shi. Shugaban karamar hukumar Nasarawa Muhammad Sani ya ce tun farko sun sanya kwararan matakan tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da bin matakan kariyar cutar COVID-19. Muna da jami'an tsaro wato Nigerian Police kamar guda ɗari biyar don a tabbatar da cewa an uh, ɗauki mataki wajen tsaro. Tsohon nan majalisar marigayi Suleiman Adamu shine mutum na farko da ya mutu da cutar coronavirus a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ɗauke da ƙarin labaran duniya. shugaban afghanistan ashraf ghani yau dinnan lahadi ya yi shelar sakin rukuni na karshe na fursunonin taliban 400 wanda ya zama sharar fage ga tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawayen taliban bisa ga jagorancin amurka wannan shawarar da gani yanke ta biyo bayan babbar haduwar majalisar jama'a wacce aka fi sani da loya jirga wadda ta shawarce shi ya saki fursunonin a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin amurka da taliban da zumar kawo ƙarshen mummunan yakin da aka shafe shekaru wajen ashirin ana yi a ƙasar ta afghanistan yarjejeniyar ta ran tara ga watan fabrairu ta tanaji sakin fursunonin taliban dubu biyar a madadin sakin jami'an tsaron afghanistan dubu ɗaya waɗanda taliban ta yi garkuwa da su mutane akalla tara ne suka mutu baya ga kusan ashirin da suka samu raunuka jiya asabar a wani harin ban a wata mashigar sansanin sojin somalia a magadishu babban birnin kasar a cewar wasu ganau da kuma jami'an tsaro wasu jami'an gwamnati da muryar amurka ta tuntuɓa sun tabbatar cewa takwas daga cikin waɗanda aka kashe ɗin sojojin gwamnati ne sai kuma wasu 'yan uwa da iyalan sojoji waɗanda ke sansanin a lokacin da su ma abin ya ritsa da su wani jami'in ɗan sanda mai suna adan muhammad wanda ke ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kai ɗauki ya gaya muryar amurka cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake cikin wata mota ne shaƙi da bama-bamai ya dumfari mashigar gaba ta sansanin sojin a guje amma dogarawan tsaro suka buɗe mar wuta don tsaye da shi gabanin tayar da bam ɗin a ƙarshe yau lahadi 'yan ƙasar belarus ke zaben shugaban ƙasa inda 'yar takarar bangaren adawa setiana tikhanovskaya take kalubalantar shugaba mai mulkin murdiya alexander lukashenko wanda ya wa'adi biyar tikhanovskaya 'yar shekaru 37 ta shiga takarar bayan kama mijinta da aka yi a watan mayu wanda dan adawa ne kan yi rubuce-rubuce ta kafar intanet kuma mai sha'awar takarar shugaban kasa mai suna tipsanovsky tare da alkawarin sakin fursunonin siyasa da kuma gudanar da sabon zaɓe an tuhumi tipsanowski dan shekaru 41 da harar wani jami'in dan sanda da kuma shirya wata babbar zanga-zanga ya musanta zarge-zargen ko da yake tipsanowskaya mai koyar da harsunan ingilishi da kuma jamusanci ba ta da gogewar siyasa nan da nan ta yi fice ta zama wata tauraruwar siyasar kasar kuma mai kalubalantar likwashenku inda dubun dubatan 'yan kasar ta belarus ke goyon bayanta. to amma jami'an zaben sun yi ma sky rijista ne don suna ganin ba za ta yi galba ba a yayin da suka yin rijista ma wasu 'yan takarar shugaban ƙasa biyu wato da valery sepkalo wani tsohon jami'in diplomasiyya da kuma victor babari wani tsohon ma'aikacin banki wanda yanzu haka ke fursuna. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madala to yanzu bari mu mai da hankali akan taskar rahotanninmu dan takarar jam'iyyar ndc kuma tsohon shugaban kasar ghana john dramani mahama ya ce ko da ya yi nasara a zaben kasar mai zuwa ba zai dakatar da shirin ilimin sakandare kyauta ba daga babban birnin kasar ghana akra wakilin sashen hausa na muryar amurka ridwan abbas na dauke da sauran bayani mr mahamma ya faɗi haka ne a lokacin da ya kai wa babban sarkin dagbon yana abukar ziyaran ban girma Free senior high education has come to stay. ilimin manyan makarantun sakandare kyauta ya zo kuma ya zauna wani ya gaya muku cewa ni john dramani mahamman dan da mahamman zan shafi karatun manyan makarantun sakandare kyauta ku gaya ma mai shin shi babban makaryaci ne abinda nake ki shi ne yadda ake zantar da tsarin ta hanyar da bata da kyau wadda kuma take jawo wa iyaye malaman yaran makaranta da ɗalibai damuwa abin da nake nuni shi ne za mu iya zantar da tsarin da kyau inda wannan gwamnatin ta yi amfani da tsari na na ci gaba da sabbin makarantu 200 na manyan makarantar sakandare da ba mu samu kanmu cikin mawuyacin hali da muka tsunduma a tsarin karatun sakandaren kyauta ba. John Mahama ya kara da cewa ya ziyarci tsohuwar mazaɓarsa da kuma bamboy inda ya gan irin waɗannan makarantu da ya gina a bamboy da dubannin ɗalibai na amfani da su. A ranar da na yi rajistan masu zaɓi na ziyarci tsohuwar mazaɓana na tafi bamboy ga ɗayan waɗannan na sabbin makarantu a bamboy yau wannan makaranta na aiki yara na karatun su na sakandare a ciki inda ba mu gina makarantar nan a wurin ba da dubannin dalibai da ke karatu a ciki da sai dai su tafi makarantun sakandaren bole ko wanci ko kuma kintampo domin su ne makarantun sakandare da ke yankin mafi kusa da su da kuwa sun tafi sun ƙara girman yara ko yawan yara da ke makarantar da dama ta cika ta batsa domin haka inda wannan gwamnati ta ci gaba da gina sabbin makarantun 200 da muke ginawa da ba hali da muke ciki ke gaba. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas. A daidai lokacin da gwamnatin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yake ƙoƙarin farfado da harkar noma domin kasar ta iya ciyar da kanta. Farashin kayan abinci da manoman cikin gida ke nomawa na tashin goron zabi. wakilin sashen hausa na muryar amurka sani sha'ibu malumfashi ya haɗa mana rahoto na musamman a game da wannan lamarin dogaro da kai shine babban matakin bunƙasa tattalin arzikin kowace ƙasa da wannan azici shugaba muhammadu buhari ya bullo da shirin a koma gona ya haramta shigo da shinkafa daga ƙasashen waje da nufin manoma da al'ummar ƙasa su amfana da wannan shiri mu yi dogaro da kanmu al'amarin ya fara yin tasiri sai dai kuma kash lamarin ya ci karo da halayyar mu ta 'yan najeriya yanzu farashi farashin shinkafa bai da kai duk sadda ka je sai ka ji an ce maka ta ƙara yin sama shin mike dalili abdullahi rogo na kamfanin sarrafa shinkafa ta asm rice ya yi mana ƙarin bayani yanzu dai anan kusa-kusan nan in ka je kana neman shinkafar ma ba ma za ka samu mai kyau din ba in kana son mai kyau sai ka je nesa daga inda kake misali kamar daga kaduna zuwa sokoto zuwa maiduguri zuwa yobe to transport da za a kashe daga gashuwa zuwa nan shi ke haifar da kudin da take kara yi kuma duk da haka wanda zai sai guda daya dubu sha tara wanda zai saya kuma idan sa rane muna sayar mishi dubu sha takwas da dari biyar duk daga cewa daga yobe muke samuwa. to ko kun samu a lokacin da aka hana da zirgan manya-manyan motoci jiha zuwa jiha kana tafiya a boye zaka tafi a boye zaka dawo wannan ya isa ya sa da dan abubuwan da zaka kashe a kan hanya na ma'aikata masu motan masu makansu sun ninka kuɗi wajen ɗaukowa dattijo ina mafita mafitar dai shine gaba ɗaya dai mu koma ga Allah mu yi gyare gyaren halayen mu shinkafar akwai ta gaske an ɓaɓɓoye ne ana jiran dai wai tafi haka sannan a fito da ita tsakanin da Allah akwai shinkafa za su fitar mu da mai kyan ba mai kyan suna jiran ta dan hau to babu wani irin taimako da za ku nema wajen gwamnati ni ina roƙon gwamnati ta sa ido akan control din na price akan abinci don talaka ya ji sauki yanzu babu Na so ake samu gwamnati take sawa dama yanzu ba a sa ba gaskiya shi sa kowa yake cin karen shi ba babbaka yanzu da kana nufin ku ku sayo shinkafa ku ku sarrafa ku komai su suke ba ku farashin da za ku saida da ba eh. kwarai da gaske shekaru ai ban manta ba zan iya tuna na yantin kaza ba amma dai zamanin wancan shugaban kasar nan Yakubu Gawan eh. ni dan kasuwa ne a jihar Kaduna nan a Central Market muna da masu zagayo mu su zo su tambaye ka nawa ne kaza mm. in ka faɗi abun suka ji ya haura wannan dalilin zai sa su kama ka a halin yanzu dai ana sai da shinkafa kilo hamsin akan dubu ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu wannan kuma ya danganci ga kyanta al'amarin ma har ya kai ga taliya wacce ake sarrafa ta a nan gida najeriya To komi ma'auna tiya da mudu za su ce game da wannan al'amari. Sunana Maman Juli. Ka gani in muka je kasuwa yanda mun sai shin mu yi lissafi nawa ne ya kama a mudun da muke sayar sai mu sayar da shi a farashin. So yanzu nan gaskiya kayan yana kara farashi ne. Kamar masara yanzu muna sayi shi dubu goma sha shida da ɗari biyar buhun shi. Shinkafa muna sayi dubu arba'in da takwas dubu arba'in da tara. Kamar na tuwo ma har dubu hamsin muke sayi buhu ɗaya. To amma wata biyu ko uku baya nawa kuke sayan shi? Muna sayan sayan shinkafan tu dubu arba'in da biyu dubu arba'in da ɗaya. amma kun sai talatin da biyu. lokacin da mun sayar talatin da biyu lokacin ina ji watan azumi yana 35 32 34 to amma yanzu gaskiya shinkafa inda mai kyau ne za a saya sai an saye shi 49 50,000 na tu na dafawa 47 48 me yake kawo wai canjin farashin shi gaskiya mu yan kasuwa tun da ba daji muke fita ba ba za mu san me ne yana kawo matsalan karawa karawan kaya ba kudi wani shekara kamar lase kaya bai kara kudi ba eh. wake an fadi sosai a wake wake 200 har ya zo ya kare gaskiya mai su sayan wake sun yi asara sosai manoma su ma ba su samu amfani a cikin noma ba shine shekara nan kuma kayan ya kara kudi sosai manoma su dan samun nasu a ciki kwastamomi idan sun zo sai suna zuwa saye kamar da suna zuwa saye amma muna samun challenges domin kwastomas sun zo za su ga mu ne muka kara kudi ba kwa iya zuwa kamar ku je daga hannun manoma ku saye shi ko zai muku sauki ai ba yanda kai dan kasuwa ka ce sai ka je ka nemi mun noma wanda yayi noma to na ka saya wurin shi ba kasuwan shi ba kenan ba za ka iya samu ba zai ishe ka ba dole sai ka je wuri dan kasuwa dan wanka da suna kawo daga daji ka saya to kuma ga na gidan kuma ya zo ya gagari mutane har ya fi na da na kuɗin ma wanda ake kawo daga waje to problem in rashin kawo daga wajen dole shinkafa ya kara kuɗi ko na wajen yanzu inda wanda an samu an shiga da shi dubu ishirin da shida buhu ɗaya kuma buhu na mu da talatin ne a ciki amma namun da muna saya dubu arba'in da takwas ko dubu hamsin mudu saba'in ne in ma ya cika zai kai saba'in da biyu ko da uku to kuma an ce manoma su koma gona wani bai da karfin da zai samu takin din nan ya yi noma ya wadata wanda zai ci ma in ya yaka cin kokorin shi in ya samu rabin buhu ya sa ba zai ma ishe shi wanda zai ci ba to ya ake so a noma ya wadata an gwamnati ya ce a koma gona su yi tamako in ma an yi taimakon aka ba wayanda an ce ku kai ma a wayanda suna karkashin ku ba su kai ba abinda yana kashe mu Najeriya najeriya kenan kuma kai maka ga yadda daji mutum ba ya shiga ba mm-hmm. kwanciyar hankali ba zama lafiya mana mm-hmm. kowa yana jin tsoron shigan daji addu'a za mu yi allah ya kawo mana saukin komai yanzu mun shiga ogot to kaga sabon shinkafa namu nan nan kamar kaduna ina ne kaga sabon shinkafa zai fara shiga kaga sabon shinkafan da aka ce ya shigo yanzu mm-hmm. sokoto kebi Mm. amma ainihin namu na kaduna bai shigo ba in allah yarda zai rage amma gaskiya bana kam abinci ya tsada to ya corona ya dan shafi harkan kasuwancin ku gaskiya ya shafa shin ko a nawa ne kananan yan kasuwa da kan bi manoma har zuwa gonakin su su siyo buhun shinkafa mai bawo abdulaziz matashi ne da ke aiki wajen casar shinkafa ya kara mana bayani wasu sukan ce sukan samu ta dubu sha hudu sha uku amma da kamar wata takwas baya haka da suka wuce akan samu ta ma dubu goma da ɗari biyar dubu goma jimbo eh, irin na masara ɗin nan sha hudu amma yanzu ta kan kai har sha biyar ma saboda yanayin ɓoyewan abubuwan da suka yi. kenan da wannan bayani canza halayyar mu ta san kai ya zama wajibi. tsara gaskiya dole. Gwamnati kuma ta mai da hankali ga dawo da hukumar nan ta kayyade farashi ta yadda al'umman ƙasa za su amfana. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi, ana sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ta yanzu ga Madina Dahiru mai shanu da shirinmu na gaba. To masu sauraron mu barkonku da warhaka, barkonku da sake kasancewa da ni, Madina Dahir mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Duba da yadda cutar COVID-19 ta mamaye duniya ta kuma hana a gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba. A cikin makon da ya gabata mun tattauna da wani matashi mai gudanar da kasuwancinsa ta kafar intanet wanda ke sayar da yadudduka da kuma yi wa mutane ɗinki amma fa a intanet. Ya bayyana mana yadda yake gudanar da ayyukan nasa duk da cewa wannan fannin nasa yana buƙatar mu'amala saboda ganin yadudduka da kuma auna mutane amma a yau zai yi mana bayani kan babban darasin da cutar covid-19 ta koya masa babban darasin da wannan yanayi na corona ya koya mini suna da yawa amma babban darasin da kwamar shine amfanin kafafen sada zumunta ko in ce internet saboda ba dan internet ba so ba sun yadda mutane za su karance ba a wannan yanayin na kulli so saboda internet abubuwa su sauki ko ba kake so ko kana a gida za ka iya samu za a kawo maka galwanci ba damuwa ba to kafafen sada zumunta sun taimaka ainihin wurin ganin abubuwa sun zama mutane sauki a cikin wannan yanayin na na kulli yanda yanda na samu kaina lokacin da aka aka rufe wurare da zirga-zirga gaskiya yi ne mara daɗi su ko da ke a garin da nake ba a yi wancan kullen na duka ba duka ba an ɗanyi wani rabin-rabin kulle ne amma wani lokaci na zuwa lokaci aka ce mu shiga mu kulle lokaci kaza mu a lokaci kaza su kuma lokacin da aka ba mu musamman lokacin da muka samu kamar lokacin sallah ne kuma mu kakin mana sai da da kane da ɗinki sau lokacin sallah lokacin aka buƙatar kayan ɗinki da yawa so lokacin muke cikin kwalli babu lokacin da za mu zamu samu mu yi aiki sosai dan kuna sosai na dai kenan na biyu zirga-zirga ko da covid-19 ta zo lokacin kakin mu sun kare saboda akwai wani abu akwai wani abu da sana'a ta tufafi take so shine mutane su kullum suna so ga sabon abu sau yana da kyau in kayan jira kayan su tafi sannan ka kawo sababbi so kayan sun tafi muna ƙwarar zuwa kawo sababbi mu sa oda ko mu zo da su kawai sai aka shiga wannan kullum su ba mar kayan ƙasa ka kuma shi lokacin an yi daidai lokacin sallah kuma shi ana zaga daga su akwai damuwa sosai gaskiya sa'annan lokacin da aka ba mu shiga mu kulle a lokacin baya isan mu mu samu dama mu yi ayyuka da kamata mu yi wa mutane so dole muka samu muka amfani da wasu hanyoyin da za mu gamsar da mutane to malam abubakar ka fuskanci wasu kalubale kuwa kalubalen da na fuskanta kafin covid-19 lokacin da ina sabon fara business ne a kafafen sada zumunta ka mutane su kafin mutane su da kai su amince da kai su fara sayan kayayyaki online gaskiya za ka lokaci kafin wannan abu wani lokacin covid-19 ta zo wani sabon kalubale ne saboda kacin mutum ya auna kanshi a kanshi tura maka ba kowa zai auna kanshi da kanshi ba wani mutum zai samu ta auna shi ta auna shi ba daidai ba tura maka sai ita ba ta iya ba ita ba madinkiya ba ce tura mishi kayan ba su mishi ba ko su matsayi mishi ko su mishi yawa na ɗaya kenan na biyu akwai kalubale mutanen mu wasu sun jahilci ko ba su fahimci yadda wannan cuta yake ba ko kuma wasu ba su ma yadda ba za ka ce mutum ya shigo za ka ce mutum ya bi ka'idojin da kamata ya bi ko yi mu'amala da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai ba misali zan baki akwai wanda zai akwai wanda ya zo ana ya zai sai shigo ya gudu mashi a ya wanke hannun shi sannan ya sa face mask takunkumi sannan ya shigo yadda shi ba zai haka nan ba in dai ba zama ya shigo da saba ba mai Allah da muka saba to gaskiya shi sai dai ya fasa yanka na a jani kuma gaskiya ba zan yadda ka shigo ba ba tare ka bi ayyukan hukuma ba saboda gurin kar ka liƙa mun ko ni in liƙa maka da shi ba zai dira wannan ba shi bai dira wannan mutum makala kala wani waye waye waye so haka dai mutum ya tafi muka fasa wannan cakin kafin ma kafin ma wannan ko ce bayan wannan akwai wanda ya zo lokacin muna cikin tsananin tsoron cutar ya zo kwastoma mun ya mana jirgin sosai ya zo lokacin nan ko kuɗi ba na saka ba ko kuɗin ma kya masa nake ganin ke cutar za ta ilki a kuɗi ta zo same ni na ce mishi ya imar transfer ita da shi zai ba da kashi ni ba zan karɓi kuɗin shi ba fuska yana da tsoro ne su wala haka baka fasa cikin nan abin bai yiwu ba kin yi biyu kenan inda eh, na shawo kan kalubalen da ke fuskanta ko in na fuskanta ko wani gami ke barko kafin covid-19 don su muna sabbin farawa sau kawai na wani ne na kayan rubuta mutane shi wannan abu ba yaudara bane suka ne kuma wanda suka saya suka gwada na ba misali da su aka dai muka ce ga da suka dare mu na yi gwamnatin covid-19 na ta kokarin wa daga mutane ina musu bayanin cewa lalle na aerogen da kuma da basuwa daidai ne a bi su a hakuri da yanayin masu haka muski duk ba da su muke ji ba haka dai yan wata mutane haka dai sani sani har yawa suka gane suka bin abin aidojin da kamata ta bi sun mai mu'amala haka abin ya kasance wasu kuma ba su gane ba. To masu sauraron mu da haka haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan kun amfana da darussan da ke cikin sa Kamar yadda kuka sani suna na Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sai mun sake haduwa a cikin mako mai zuwa insha Allahu. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. A duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma liyo sahidu da ya hada mana shirin baki daya sai injiniyan mu na yau ni aisha mu'azu ke fatan alheri ma'asara